الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد ba mu gushe ba muna cikin wannan wato littafi na madarijus saliki babi da yake magana ka abin da ya shafi yarda haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya gabata ya kan samar da abu ko ya halicci abu kuma ba tilas ba ne ya zama Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunaci wannan abu bai zama ba a tilasta ma Allah maɗaukakin sarki wani abu kuma da yi ta bijiro da tambayoyi wanda waɗannan tambayoyi ma'ana waraka ne ga damuwoyi da bawa zai iya samu a cikin irin wannan babu to daga cikin tambayoyin da ya sake kawowa shine yace fa in kulta kaifa yarda li abdihi shay'an wala yu'ayyinuhu alayhi ta yaya Allah zai yarda ma da bawan shi wani abu alhalin wannan abun kuma Allah madaukakin sarki ma'ana bai filasta shi a gare shi ba ko bai iyakance mishi ba ko kuma bai taimake shi akan aikata wannan abun ba hala ya ce za a ba da amsa a ce li'anna i'anatahu Alayhi kad tastalzimu fawata mahbubin lahu a'zamu min usuli tilka ta'ati allati radiyaha lahu ta iya yi wa Allah madaukakin sarki ya yadda da bawa ma'ana ya aikata wannan abin wannan biyayya din kuma ba tare da tabbatar da taimakonsa gabawa ga wannan abin ba وقد وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه minhu مفسدة هي أكره إليه سبحانه subhanahu محبته لتلك الطاعة yana iya yiwuwa aukuwar wannan biyayya din da bawa zai ga Allah madaukakin sarki ya zama ta kunshi wani barna za ta iya kunsan wani barna wanda ita ta fi kyamatuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da ƙaunarsa da wannan biyayya ɗin ta yanda zai zama zai aikata wannan abin aikata abin duk da yake aiki ne na yarda Allah maɗaukakin sarki amma kuma wata ɓarna ce a cikin wannan aikin kuma za ta tafiyar da wani maslaha da ake so kamar yadda malam zai ba da misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fita yakin Tabuk munafukai ba su fita da shi ba ba su fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma Allah maɗaukakin sarki shine bai so su fita din ba ma'ana fitan sun akwai barna duk da yake kuma biyayya ne ga Allah madaukakin sarki inda za su fita amma akwai wata barna a cikin fitan su yasa Allah madaukakin sarki bai sawwaka musu su fita din ba dan haka ta iya yiwa wani aiki ne na biyayya fitan su zuwa jihadi biyayya ne ga Allah kuma abu ne da Allah yake yarda da shi to amma barnar su fita a ciki din ma'ana zaman su yafi alkhairi fiye da su fita din shi yasa Allah madaukakin sarki bai hukunta musu fita din ba Allah ya dakile cikin zukatansu suka ji su ma kansu ba sa son fita ne aiki ne na yarda Allah amma kuma yin shi a wajensu kuma barna ne domin in sun fita akwai barnar da za ta biyo baya domin fitansu za ta iya yiwa kila in an je hanya su kashe ma wasu gwiwa ko kuma su yi zagon ƙasa ga abin da zai zama ci gaba ne na addinin musulunci to saboda guje ma wannan Allah madaukakin sarki sai ya dakile su tun asali ya hana su fita haka ko da mutum zai wani aiki na yarda Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki yana iya toshe mishi hanyoyin ya tashi yayi wannan aiki din ma'ana saboda wata barna da za a tunkuɗe ta a cikin inda yayi wannan aikin akwai barnar da za ta auku to a maimakon aukuwa wannan barnar sai a hana shi fita ma'ana sai a hana shi yin wannan aikin gara a a hau cuta wacce take ita ce karama rashin tafiya jihadi barna ne ko ba barna ba ne to amma a je jihadi kuma a yi barna a cikin jihadi a ruguza musulunci a mushi zagon ƙasa wannan barna ce ko ba barna ba ce to wace ce tafi girma a tafi cutuwa ga musulunci eh cutar da musulunci saboda haka gara a kyale su din ba su je bai yafi akan su je su yi barna da haka kenan bawa yana iya ya yi wani aiki Allah madaukakin sarki ya toshe mishi ta hanyar da zai wannan aikin saboda yin wannan aikin anan zai iya haifar da wani abu da zai zama wato illa ne ko ɓarna ce saboda haka sai Allah ya hana mishi wannan abu ma'ana ba dole Allah ya taimaki bawa akan abin da yake so yayi ba ko da a ce aikin akwai yarda Allah a ciki ya dangana da shi bawan da zai wannan aiki ne to shine malam ya kawo wannan ayar walau aradul khuruja inda har sun yi niyyar fita Allah ya ce la'addu lahu uddatan da sun yi kintsi sun yi shiri na wannan fita walakin amma dai kare Allahun asabu Allah shi ya kyamaci su fita din da haka fasabbaqahum sai Allah madaukakin sarki ya dakile su Allah ya jefa musu wani kasala a cikin zukatansu wakila sai suka ce uqudu ma'al qa'idin ai gara su zauna ma ba sai su da kansu suka ce gara su zauna sai Allah ya kawo abin da ma'ana ake gudun faruwarsa inda sun fita ya ce lau kharaju fikum inda sun fita tare da ku ma za illa khabalan ba za su kare ku da komai sai taɓewa da lalacewa wala auba'u khilalakum haka nan kuma wallahi da sun yi kai kawo wajen jefa ɓarna a tsakaninku ya na kumun fitna wa fikum sama'una lahum kuma sai an samu masu su shi yasa Allah shine masanin komai Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah shine masanin azzalimai kaga wani zai zo ya ce to ai me yasa Allah bai taimaki munafikan nan sun afitan su akwai barna shi yasa zaman sun fi alkhairi Allah ya kawo dalilin da za su zauna duk da yake yin aikin aiki ne na biyayya jihadi to amma su fita barna ne to shine malam yace fa akhbara subhanahu Allah madaukakin sarki ya bada labari a wannan ayoyin annahu kariha in bi'athahum a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil Allah ya kyamaci su fita tare da annabinsa domin yaki wa huwa qa'atun wa qurba shi jihadin nan biyayya ne kuma kusanci ne da Allah wa qad amarahum bi kuma Allah ya ce ayi jihadi amma sai aka ce kuma Allah ya kyamaci su fita kaga Allah ne ya shar'anta jihadin amma munafikai su fita Allah bai su saboda fitansu su je su yi wannan jihadin barna ne gara ba su fita ba saboda abin da za su haifar falamma karihahu minhum tabbaqahum anhu lokacin da Allah ya kyamaci abin da gare su ma'ana sai ya jefa musu rashin san wannan abu thumma zakara subhanahu ba'd al-mafasid sannan Allah ya ambaci wasu ayyuka na barna allati na satarattabu ala khurujihim law kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda shine zai faru inda sun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan ay fasadan wa sharran wallahi inda sun fita a cikin ku ma barna ne da shari za su haifar kaman ya faru lokacin yakin Uhud a lokacin da aka fara fita sai da aka je tsakiyar hanya abdullahi ibn Ubai ibn salul shugaban munafikai sai ya yi shela cikin mutane ya ce shin an yi alkawari da ku za ku bar garin madina ku je waje ku yi yaƙi a nan sai munafukai suka ma'ana daga su suka ce ba a yi haka da su ba ya ce to gaskiya duk wanda zai ce a gaishi ga halaka ni dai na koma sai da ya tafiyar da mutane kusan dubu biyu suka bi shi suka koma to irin wannan din ne Allah maɗaukakin sarki ya dakile su a yakin tabo kaga irin barnar kenan wayannan da sun je fagen dagan ba san me za su yi ba to Allah maɗaukakin jihadi ne aiki ne mai kyau amma Allah bai san shi daga waɗannan mutanen kina Allah maɗaukakin sarki yana iya samar da wani abu amma kuma bai kaunar abin ko a wajen wasu bangare ko abin karan kansa faruwarsa Allah ba kaunar shi bane ga wannan abu haka Allah ya shar'anta jihadi kuma ya wajabta ma muminai fita jihadi amma kuma Allah bai san fitan jihadin munafikai haka Allah yana iya shar'anta abu Allah yana iya samar da abu tare da kuma yiwuwar Allah bai san abin gawa daga wannan kuma baya cin karo domin hikima ce ta Allah Allah kadai ya san menene hikimarsa a wannan ga dai abin da ya bayyana ne hikima da sun fita ba san barnar da za su yi ba law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum kuma sa'u bainakum bil fasadi da sun yi kai kawo cikin hada barna a tsakaninku yabghunakum al fitnata wa fikum sama'una lahum ay qabiluna minhum akwai za su amsa musu fa yatawalladu min baini sa'i haula'i bil fasadi wa qabulu ulaika minhum min ashari ma huwa a'zamu min maslahati khuruji kaga barnan da za su haifar in an fita da kuma wasu daga cikin musulmai su biye musu a ra'ayinsu wannan barnar barna ce mai girma ta fi girma fiye da barna a ce an hana su fita za ka gara kar su fita don haka ya ce faktadatil hikmatu wa rahma hikimar Allah da rahamarsa sai ta kunshi cewa an mana min al-khuruj Allah ya hana su fita wa aqadahum anhu da haka duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima a ciki ta iya yiwuwa bawa ya iya gane wannan hikimar ta iya yiwuwa ba zai gane ba da haka Allah yana iya samar da wani abu amma kuma bai san wannan abin ga wasu ko bai san bai kaunar wannan abin wani zai ce ato ya in dai Allah bai kaunar abin me yasa ya samar akwai hikima a ciki wannan duk gini ne na farko na maganar abin da ya shafi halittar iblis Allah bai kaunar aikin da iblis yake yi ko to wasu wani zai zo ya ce ma to in haka ne me yasa Allah ya halice shi da akwai hikima da yawa to shine ire-iren waɗannan abubuwa eh Allah yana son jihadi kuma Allah yayi munafikai za su yi kokarin fita jihadin amma ba za su fita ba saboda wata hikima da Allah ya sani gashi Allah ya bayyana mana wannan hikima da to wasu abubuwan kuma Allah madaukakin sarki zai yi su ba tare da ya bayyana hikimar ba ya bar ma kanshi sani shi ma kuma irin wannan hikimarsa shine Allah ya jaraba wasu daga cikin bayi ya ga cewa shin bawa zai ba da gaskiya ko a'a zai ce sai ya yi bididdigi ya yi jayayya ce in dai wannan abin ai bayi yi da amfani to Allah bai halittar abu ba amfani Allah bai yin abu haka kawai Allah yake cewa wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batilan Allah bai yin abu halitta wai samman da sai haka kawai Ya yi shi haka kawai ba don wani abu ba zalika zannul ladina kafar. wannan zaton kafirai saboda haka mumini ya san duk abin da ya gani Allah ya yi ya san cewa akwai hikima a ciki ya rage hikiman nan Allah ya sanar da shi sai ya ƙara imani Allah bai sanar da shi hikiman nan ba sai ya yarda da hukuncin Allah amma wanda yake kafiri zai ce kai shi ba wannan abin bai ga hikima a cikinsa ba yanzu alal misali wani zai iya cewa to addinin dan dai na Allah ne to amma yanzu ka lura sai kaga addinin musulunci kullun ci ba yake to me yasa haka in dai addinin na Allah ne wani zai ce me yasa kuma musulmi su ne za su zama koma baya a ko ina la wani akwai hikima ta Allah madaukakin sarki a ciki yanzu yau dan wani dan uwa ya nuna min wani abun mamaki ya tura mu daga cikin abokanmu wanda muka yi karatu da shi wani daga cikin al'ummar musulma na ana ganin cewa ana takura musulunci amma musuluncin za ga yana ɗaukaka kuma ta wani waje duk da takuransa wannan hikima ce ta Allah za ga ma'ana rikici na siyasa na wane ne na tashin hankula in ka lura sai ka ga duk a ƙasashen musulmi to amma wannan kuma zai dinga ƙarfafa musulunci da ɗaukakarsa a wasu wajaje wannan ita ce hikimar Allah wani haka kawai sai kalla ya ce to in haka ne musuluncin shi gara ma yi musulunci wani ne daga cikin wanda aka zaɓe su a majalisa ta ɗaya daga cikin garuruwan amerika duk da wannan hayaniyar ta shugaba amerika da yake ta faɗa da musulunci an zaɓe shi ya ce shi musulmi ne musulmi ne bayan an zaɓe shi aka zo a cikin majalisar ƙasar yake maganganu a ƙarshen maganar da yake cewa ya ce zai furta abin da ba a taɓa furta shi a irin wannan majalisar ba ya ce shi mai wakiltar musulmai ne da haka yana so duk musulma wajen su tashi kuma a ƙarshe ya ce abin da ba a taɓa yi ba ba a yi tsammanin za a yi ce a takbir aka yi allahu akbar har so uku a amerika ya ce majalisa yawan a ƙasar nan ya kai sai a ce sai a fara rubuce-rubuce da zage-zage da barnace-barnace to alaisa hali hikimatullah wannan hikima ce ta allah kabbara har sau uku ya ce a takbir aka ce Allahu Akbar a cikin majalisa a ana can ana ganin ana rikita musulunci a can kuma Allah yana gina shi ta can hadin hikmatullah in gane ko kaga wani zai ce to me yasa Allah yake bari musulmi suke shan wahala to ga wani wanda suke kokarin kila haifar da gaba ko cutarwa ko kunta kama musulmi to ga musuluncin can sai san yanda za su yi da shi a can kuma هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون saboda haka Allah yana da hikimomi masu yawan gaske Ya ce dan haka faje hadha al wannan misalin mala yace da da ya kawo ka shi ya zama kaman shine ma'auni a wannan babu ma'ana ka dauke shi sai ka dinga awo a kansa kasancewa duk wani abu Allah yana da hikima a cikinsa. sai ya ce to kenan wani ya sake yin tambaya ta rashin yarda ya ce fa in ulta idan mai tambaya ya ce qad sauwaru li hadha fi ridar rabbi ta'ala li ba'di ma yakhluquhu min wajhin wa karahatuhu min wajhin akhar cewa eh wannan yana iya bayyana kamar yadda ka faɗa cewa Allah yakan yarda da wani abin da ya halitta ya samar ta wata fuska kuma ya kyamace shi ta wata fuska wannan ta ɓangaren Allah yanzu ya ce ya gamsu tun da gashi bayani ya nuna misali ya nuna ya gamsu eh Allah yana iya yin wani abu zaka ga ɓangarensa, sa akwai hikima a ciki da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya so wannan abin wani bangaren kuma Allah ya kyamaci wannan abin kuma akwai hikima yace eh ya yadda in haka ta bangaren Allah ne yace to fa kaifa li ina ko ta bangaren ɗan adam shi kuma an yajtami'a al-amrani fi haqqi bin nisbati ila al-ma'asi wal fusuq ta yaya irin wannan abin zai auku gabawa kuma mana musamman abin da ya shafi aikin sabo da fasikanci cewa shin zai iya yiwa a cikin aikin sabo akwai maslaha duk da Allah bai son sabo zai iya yiwa cewa a cikin bangare akwai maslaha a cikinsa kuma akwai abin da Allah yake yarda a ciki mala yace huwa mutasawwir mumkin balwaqi yace eh, yana iya yiwa yana iya yiwa eh abu ne na sabo kuma akwai maslaha a cikinsa yanzu kamar misali a shan giya sabo ne to amma kuma yana iya zama maslaha ga wasu yana iya zama maslaha yanzu kamar misali da Allah ya ba mu bayani a cikin littafinsa cewa ya haramta mana wato mushe da jini da dai sauran abubuwa to sai Allah madaukakin sarki ya ce faman yatura gaira bagin wala adi mutumin da ya samu kanshi cikin tsananin bukata ba yi da abin da zai iya samu na ya rayu sai giya in aka ce zalla zalla giyan nan kar a sha ta gaba ɗaya mutumin nan zai halaka aka ce wajibi ne sha giyan na Allah ya sauwaka masa inda babu ita ba zai samu abin da zai sha ko zai halaka zai halaka to kaga giya ai barna ce to amma irin haƙƙin wannan mutumin kaga ta zama mene ta zama amfani dan ta ceci rayuwarsa saboda in ya kwankwada zai kwankwada ne daidai buƙatar da zai samu ya abin nan ko kuma mushar zai iya ci wanda an haramta amma duk da ƙazantar mushar da waye ta zama amfani a gare shi domin in bai ci mushen nan ba zai halaka to kaga ta nan bangaren wannan abin ya zama akwai maslaha cikinsa cikin sa shi akwai hikimar Allah yasa duk abin da gaga Allah ya yi hikima ce a cikin sa ta iya yiwa bawa ya sani ta iya yiwa bai sani ba ko Allah ya keɓance wasu bayin shi da sanin wannan hikimar wasu kuma ba su sani ba wani zai ce wallahi in zai mutu shi ba zai ci mushe ba a'a bai ga mutuwar ba ko <laughs> bai ga mutuwar bane ya ga mutuwa dole zai ci wannan mushe ai yanzu ka dauki abin da abin da ake amfani da shi na kwaya ma'ana wanda 'yan kwaya suke allura ko su soka a jikinsu musamman irin su koken da sauransu ai duka barna ne amma akwai maslaha cikin shi ko babu akwai maslaha ta wani bangaren yanzu yadda ake kai mutum asibiti a mishi aiki kana ganin idan ba a soka mishi irin wannan allurar ba an dan tafiyar mishi da tunaninsa za a iya mishi aikin nan za a raba shi da wannan cutar to kaga ta wannan bangaren duk da yake abin ne barna ne amma amfani ne a wani wajen ga dan adam ya maslaha kuma hikima ce ta Allah madaukakin sarki yasa ya samar da wannan abu haka dan adam shi yake daukan abin yayi barna da shi yayi wani abu da shi to malam sai ya ce fa innal abda ai in ka lura bawa abin da ya shafi sabo yas yusqitu dhalika wa yubghiduhu ai yana kyamar sabo indai bawa ne duk abin da ya zama sabo ne ko fasikanci baya so wa yukrihuhu min haythu huwa fi'lun lahu bi sababihi ya zama shine dalilin aikata wannan abin kuma da abin da zai samu da zabin sa wa yarda bi ilmi llahi wa kitabatihi wa mashi'atihi wa ibnihi alkauni amma ya yarda cewa idan wannan abin da zai auka akan shi aikata ya san cewa Allah ne ya hukunta masa amma ba tare da ma'ana yin tinkaho ba da cewa ai yayi Allah ne ce zai a'a ya yadda cewa in abin ya same shi aikata wannan daga Allah ne da haka fa yarda ma min Allah kaga ya yarda da abin da ya faru daga bangaren Allah shi kuma a karan kansa bai so yanzu kamar misali kisa mutum bai san kisa musamman mumini ba so ya kashe kowa yana kyamar yayi kisa to sai yana tuka mota sai tsautsayi ya kama ya kada wani kisa ne ko ba kisa bane kaga bai san wannan amma tunda Allah ya rubuta mishi ya yarda wannan hukunci ne na Allah ashe kenan abin da yake na laifi kana iya samu wani bangaren shi eh yarda ne wani bangaren shi kuma laifi ne dan haka wannan shine wato wanda malamai ya ce suka fitar da shi akan haka wa qa'ifatun ukura wasu kuma suka ce a ra'au karahata zalika mutlaqan wa adamu ridha bihi min kulli wajhin su suna ganin duk wani abu kawai rashin yarda da shi gaba daya mana ya zama in aka ce abu gashi nan a kore kawai ba yarda ya ce wa ha'ula'i fil haƙiƙati la yukhalifuna ula'ika fa innal abda idza karihaha mutlaqan idan koda bawa ya kyamaci wannan abin ma'ana ta hanyar bangaren sa ko bangaren Allah yace fa innal karahata wato wannan kyamatar da ya inna ma taqaw alal itibari makruhi minha yana la'akari da abin da ya zama mara kyau ne ta bangaren wannan abin wa haula'i lam yakrahu ilman rabbi wa kitabatihi wa mashi'ati waɗannan ba su kyamaci ilimin Allah ba da ikonsa da abin da ya rubuta zai auku domin duk abin da Allah ya rubuta zai auku ba makawa sai ya auku din kaman hadisi da ya tabbatar ma'ana zina haramun ne ko haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad kataba lil abdi haddahu min az-zina ah, fa huwa waqi'un lahu la mahala Allah ya rubuta ma ɗan adam wani ɓangare na kaso na zina ba makawa sai ya same shi kowane bawa sahabai sun yi mamaki suka ce to ta yaya kenan ya ce fa zinal ainan zina ta ido shine mutum ya kalli abin da yake na haramu mutane nawa ne ma'ana za su kalli za su iya cewa ba sa kalli abin da yake Allah ya haramta Koda ta hanyar kuskure wani lokacin ƙila mota za ka shiga ko hanya za ka faro sai ku haɗa ido da wata mace wanda bai halatta ka kalle ta ba ko a a kasuwar ka kake sai mace ta zo sai shaɗe jefa ma wani abu ku haɗa ido da ita da yana faruwa ai ko a wajen aikinka ko wani abu makamancin wani. saboda haka wannan abu ne da Allah ya rubuta ma bawa tabbas ya samu bawa amma ba da nufin bawa yana son wannan abun ba wannan hukunci ne na Allah ga bawa an gane ko to kaga bawa ba shi ya zaɓi ya yi wannan abin ba bai ƙaunar ya yi wannan abin duk da yake Allah ya hukunta ya yadda da hukuncin Allah cewa Allah ya rubuta haka ne don haka ya wa ula'ika lam yardu biha min min min ah, lam yardu biha min alwajh alladhi rabb wa abghadaha li ajli wa sirrul mas'ala yace ita wannan mas'ala abin fahimta a cikin ta annal ladi ila rabbi minha ghairu makruhin duk abin da ya bujiro ta bangaren Allah ga abin da ya shafi mumini bawa mumini bai kyamarsa duk abin da ya bujiro daga bangaren Allah ko da yayi kyau ga bawa ko bai kyau ba ma'ana ba a kyamarsa bawa bai kyamarsa duk abin da ya fito daga bangaren bawa wallazi ila al-abdi minha huwa al-makruh abin da bawa ya aikata ne ta bangaren sa shine abin kyama amma abin da ya bujiro daga bangaren Allah babu fushi a cikin shi ba kyama to sai ya ce idan mai tambayan ya sake cewa to ai bawa bai da mashiga a ciki laisa Ilal abdi shay'un minha sai a ce masa hadha huwa batil ma'ana sai ya ce to in haka ne ashe kenan Allah maɗaukakin sarki shi ya tirsasa bawa Allah bai tirsasa bawansa amma Allah yana hukunta abin da zai faru amma kuma bai tirsasa bawansa akan cewa lallai sai ya yi kaza mana idan Allah matsaukakin sarki ya rubuta ma bawa zai aikata wani sabo ba ba bane kuma yana da kyau a fahimce ta wata gaba ce da in ba mutum ya kula da kyau ba ba zai iya kiyaye ta ba yanzu gaban misali an ce to Allah ya hukunta ma bawa zai yi zina wani duk yanda kai da bayaninka ba zai taɓa yadda cewa to Allah ba shi ya matsa ma bawan nan yayi ba tunda an ce shi ya hukunta mishi ya halice shi to wani kuma zai iya fahimta saboda shi bawan nan shin yana da tunani ko bai da tunani yana da tunani ya san abu mai kyau ko bai san abu mai kyau ba ya san hanyoyin da zai biya kauce ma wannan abun ko bai sani ba to me yasa bai yi ba ɗaya daga cikinsu? su haka ko da Allah ya hukunta ma'ana ta hanyar kiyayewa da abin nan Allah maɗaukakin sarki yana iya kawar da shi daga wannan abin wannan shine ma'anar fasanu yassiruhu lil yusra haka nan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa Allah zai sauwake mashi mafi abin da yafi dacewa da shi saboda haka idan mutum ya bi matakai na kiyayewa din Allah zai kiyaye shi mala yace wannan jabr ne waɗannan su ake kira aljabariya masu cewa Allah yana tirsasa bawa Allah bai tirsasa bawansa Allah yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya nuna ma bawa hanya kaga wanda ya bata shine ya bi hanyoyin da zai batar da kansa saboda haka ko da Allah ya hukunta ba a la'akari da wancan abin ana la'akari da abin da Allah ya rubuta shi na shari'a shi yasa da wani sahabi ya ce to in haka ne menene dalilin aiki manzo Allah ya ce eh ku yi aikin sababi ne da zai iya kawar da ku dan Allah madaukakin sarki ya ce bayan yayi hukunci din Allah yana shafe abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit kenan yana daga cikin dalilin ma'ana ka kauce ma wannan abin shine ka ba hanyoyin nisanta shi sai Allah ya kawar da kai daga wannan abin sai zama asalin abin da Allah ya rubuta zai same ka shine cewa ba za ka aikata wannan abin ba amma kamar yadda ya faɗa gaba ce tana da wahalar fahimta kwarai da gaske in ba mutum ya nutsu ya lura ba ba zai iya ganewa ba wani wanda Allah ya jarabe shi zai kaga yana ta kokonto a shi al'amari ce shi dai har yanzu bai fahimta a ce ba Allah bane ya kinsa sa yi wannan aikin ba ce allazi la yumkin sahibuhu at-takhallus min hadha al-maqam ad-dayyib wal qadari aqrabu ila at-takhallus minhu min al-jabali akwai yan qadariya wanda suke ganin kuma Allah bai da wani iko bawa ne mai aikata abin da yaso su ma waɗannan yan barna ne yace wa ahlus sunnah su ahlus sunna suna tsaka-tsaki ne su ba sa cewa Allah ya tursasa bawa sannan kuma ba sa cewa bawa shine yake da komai ɗari bisa ɗari a'a Allah ya hukunta kuma ya baiwa bawa zaɓi Allah ya hukunta abu sannan ya baiwa bawa zaɓi kamar yadda ayoyi suka gabata yace wa ahlus sunna almutawassituna bainal qadariyya wal jabariyya su ahli sunna wanda su ba kadariya bane ba su ce iko di yana hannun bawa ba sannan kuma ba su ce Allah yana tirsasa bawa bawa ba yace hum as'adu bit takhallus minhu bil min al fariqan su suka fi tsira a cikin wannan bangaren yace to idan an faɗi haka yace fa kaifa yata'addan nadamu wa taubatu ma'a shuhudil hikmati fi taqdir wa ma'a shuhudil qayyumiyya wal mashi'ati an-nafila ya ce to ta yaya za a ce kuma an samu nadama da tuba duk da yake wato abin da yake so ya nuna a nan yana cewa idan har Allah maɗaukakin sarki yana da hikima a cikin abin da yake yi to ya ce me amfanin wani tuba da nadama ya ce me amfanin su ta yaya za su samu ma da ya ce hadalladhi auqa'a man amiyat basiratahu fi shuhudil amri ala khilafi ma huwa alai yace ai irin wannan tunanin shine ya kai wasu suka fada cikin halaka an gane ko fara'a al af'al ta'at sai dinga ganin duk abin da yayi biyayya ne ga Allah madaukakin sarki saboda haka yake cewa duk abin da yake ganin ya aikata biyayya ne ga Allah madaukakin sarki saboda shi yana ganin abin da Allah ya hukunta masa ne zai ce duk abin da ya biyayya kuma wannan shi ya kai irin waɗannan masu aikata sako da da'awar cewa biyayya ga Allah ne dan Allah ne ya kaddara su yi suka auka cikin wannan mutum sai ya aikata sako sai ce ai Allah ne ya kaddara yi. sai ya bar sallah misali zai ce ai Allah bai rubuta dama zai yi sallah nan ba to irin wannan abin shi a kai su ga wannan wa qala yace in asaitu amrahu faqad ata'tu iradatahu in na saba ma umarninsa na yi dace da nufinsa abin da ya nufi na yi Allah ya umarni a sallah ya ce wa sala ya ce to na saba ma umarnin Allah amma kuma na yi dace da abin da Allah ya yi nufi zan aikata shi ne Allah bai rubuta zan yi sallah ba to irin wannan ka ɗauke su akan irin wannan fahimtar sai dai shirya ka Allah shi yasa duk yanda zaka yi da bayanin shi ba zai gamsu ba wannan bata ne sai dai shi biya ta Allah madaukakin sarki shi yasa kamar yanda ake cewa ko wani yake cewa daga cikin irin waɗannan masu aikata wannan abin yace asbahtu munfa'ilan lima taftaru aini na wayi gari ni kawai mai aikata duk abin da ya zaban min ne ba na duk abin da ya zaɓa gare ni ni mai aikatawa ne don haka duk ayyukan da na aikata biyayya ne gare shi to irin waɗannan abubuwan ne ake gaya ma wasu 'yan samari sai su ɗauki cewa to komai ma biyayya ne ga Allah a ce shan giya biyayya ne ga Allah so za a fito musu ta wannan hanyar a ce eh ai ko ka saba ma umarnin Allah ko hanin Allah ya ce karkasha to amma Allah ya hukunta za ka sha ɗin don haka ka yi dace da abin da Allah ya nufi a kanka to kaga ba kowa zai iya bambance waɗannan abubuwan ba sai dai wanda Allah ya shiryar da shi Allah ya shiryar da mu shi yasa malam ya ce wa haula'i tamkar ka ce malam yana magana da irin wanda muka same su a wannan zamanin masu da'awar haƙiƙa din nan kamar da su yake magana yace wa haula'i su irin waɗannan a'mal khalqi su suka fi halittu gaba ɗaya bata da makanta basirarsu ta fi kaucewa wa ajhaluhum billahi su suka fi kowa jahiltan Allah ba su san waye Allah ba wa ahkamihi diniya ba su san hukuncin Allah na addini ba wal kauniya da abin da Allah ya hukunta fa inna ta'a malan yace ai ita biyayya ga Allah iya muwafaqatul amri shine kai daidai da abin da Allah ya umarce ka kai wannan shine biyayya abin da Allah ya umarce ka kai kai daidai da shi shine biyayya la muwafaqat alqadari wal mashi'a ba wai kai daidai da abin da Allah ya kaddara ya shi ya hukunta ba yace wala walau kanat muwafaqat alqadari ta'atan lillah lakana iblisa min a'zami almuti'ina lilla. yana da kyau a fahimci wannan gabar yace wallahi in da a ce bibiyan ƙaddara shine biyayya ga Allah da yarda da Allah to da iblis ya fi kowa biyayya ga Allah ko saboda me shi iblis yana cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin saboda haka ya ganin wannan shine yace inda a ce haka din ne biyayya ga Allah to da iblis ya fi kowa biyayya ga Allah kuma da a ce qaumu nu'in wa qaumu ad wa thamud wa qaumu lut wa qaumu fir'aun kulluhum muti'ina lillah da duka mutanen mabiya annabawan nan da sun fi kowa biyayya ga Allah wanda su suna ganin cewa abu ne hukunci ne kauni Allah ya rubuta za su halaka ma'ana don haka su suna halaka su ne akan shiriya amma al'amarin ba haka bane fa yakunu kad azabahum ashadda al'azabi ala ta'ati sai ya zama Allah ya musu biyayya ne ya musu azaba ne akan biyayyar da suka masa ta kaddara wanta kama minhum li ajliha kuma Allah ya dau fansa ya tirsasa su akan wannan mala yace wa hadha gayatul jahli billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'ali wannan shine makura na jahiltan Allah da sunayensa da siffofinsa don duk wanda ya san Allah ya san siffofin Allah da sunayensa ya san wannan ya ci karo da waɗannan abubuwa ne a ce yanzu wai fir'auna abin da yake na saban Allah biyayya ne ga Allah a wajen wasu ba shi yasa har in ka samu wanda suka yi zurfi a cikinsu, sukan ce lokacin da fir'auna yake cewa ana rabbukumul a'la ya riga ya kai wani mataki ne na ganin cewa ya yi daidai da abin da ya dace shi yasa ya faɗa don haka ba laifi ya yi ba ya cancanci ya faɗi maganar ne a wajensu kenan suke faɗa har yake cewa ma alimtu lakum min ilahin gai shi yasa duk wani dan hakika dan mazhabar fir'auna ne a fir'auna shi yace ma alimtu lakum min ilahin gai ban san kuna da wani Allah kuma ba ya dauki kanshi shi ma Allah ne an gane ko to malam ya ce idan kuma ya sake cewa har ila yau duk da haka wa ma'a zalika fajma ali bainan nadami wa tauba wa baina mashhadil qayyumiyya wal hikma yace to duk da haka ne ina so a tattara mun tsakanin nadama da tuba ya za a tattara tsakanin tuba da nadama a hade su waje ɗaya tare da ganin cewa kuma akwai hikimar Allah a ɗaya ɓangaren mana meye bambanci tsakanin a ce akwai nadama da tuba kuma akwai hikimar Allah meye hikimar Allah cikin nadama da tuba kamar mai tambaya yana tambaya kina akwai hikimar Allah a haka sai malam yace amsar da za a bashi shine sai a ce masa al-abdu shi bawa idza shahida ajza nafsihi bawa idan ya fahimci rauninsa wa nufuzul aqdari ilayhi kuma ya fahimci tasirin ikon Allah a kansa wa kamali faqrihi ila rabbih kuma ya fahimci cikar buƙatuwarsa ga Allah wa adami istigna'ihi an ismatihi wa hifzihi kuma ya san cewa lallai baya iya wadatuwa daga kiyayewar Allah da tsarin Allah yana neman tsarin Allah a koda yaushe to kana billahi fi hadhihi al-hal la bi nafsihi to diyan yayi Allah ne yake da shi ba shi yake da kanshi ba yace fa wuqu'u dhanbi minhu la yata'atta fi hadhihi al-hal at-tauba da haka ba wanda ya kasance haka ne halin shi kaga ba maganar ya aikata mazini fa inna alaihi hisnan hasinan domin ya samu wata cikan kariya wannan kariyar ita ce fadi yasma'u wannan wani bangare ne na hadisi al-qudsi da Allah madaukakin sarki yake cewa wato duk bawan da ya yawaita kusanci da ni ya yawaita na fulfili banda abin da na tilasta masa to lallai zan kusantar da shi gare kuma zan ƙaunace shi ya ce fa'iza a idan na ƙaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. to amma a wannan lafazin ya so fabi yasma'u da ni zai dinga ci. ma'ana jin shi zai zama jina. wannan ka samu dan asalin hakika zai ce ai ka fado masafar mai ko ya ce bi yasma'u da ni zai dinga ji sai ce to ai shikenan Allah ya shiga ba ba ya shiga ba an zama daya dan haka ba magana da ma'ana duk abin da zai saurara zai saurara abin da yake na neman yarda Allah duk abin da yake na saba Allah ne ba zai ji shi ba shine ma'anar bi yasma ngane ko zan ciyar da shi ma'ana zai dinga jin duk abin da yake na neman yarda Allah ne illa ya saurari zancen Allah ya saurari karantarwa ta annabawan Allah abin da zai dinga sauraro kenan wa bi yabsur ma'ana da ni zai dinga gani wa za dinga cewa shikenan ya zama Allah duk ganin shi ganin Allah ne la a'a ma'ana duk abin da zai kalla zai kalle shi akan yarda ta Allah madaukakin sarki ma'ana idan ya ga mummunan abu zai kalle shi ne mutsarin Allah da shi idan ya ga kyakkyawan abu zai kalle shi akan aiki ne na Allah zai yi kwaɗayin samun wannan abu wabi ya butsishu da ni Allah yake cewa da hannuna zai dinga kai kawo ma'ana duk abin da zai aikata da hannunsa ayyuka ne na neman kusanci da Allah abin nufi kenan wa bi yamshi kuma da ƙafafuwa na ko da ni zai dinga tafiya ko mana in wani ka zo ka ɗauki irin waɗannan kamar yadda faɗa sai ce a to muke ya zama Allah ke na tunda ya ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yamshi bihi wa abin nan wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijuhu lakin a duba ƙarshen hadisin ƙarshen hadisin ya tabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin Allah da bawa yace la in sa'alani idan ya tambaye ni kaga kenan fa akwai bawa akwai Allah yace la u'tiyannahu wallahi Allah ya alƙawari yace sai na bashi abin da ya roke ni shi an kai an ce wani bawa mai roƙon Allah ne a take Allah ya biya masa to ya kai irin wannan matsayi na yawan kusanci da Allah madaukakin sarki yana roƙon Allah Allah ya amsa mishi wala in bi yace la u'idannahu kaga inda a ce an ɗauki irin mazhabar su ba zai nemi tsari da wani ba Allah ya ce in kuma ya nemi tsari da ni to lallai sai na tsare shi sai na kare shi kuma haka ne to ya ce ga wanda bawan da ya kai ya taka irin wannan matsayi mana yake cewa wannan ta yaya za ka yi tsammani ya aikata wani zunubi kuma ya riga ya kai kan shi gaba ɗaya komai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ce fala tasawwaru minhu dhanbu fi hadhihi al a irin wannan hali bawa ba zai aikata zunubi ba domin yana maganar cewa maganar nadama ne da tuba yace fa idza hujiba an hadha mashhad duk wanda aka katange mishi samun irin wannan Allah ya tsare mu duk wanda aka katange mishi samun irin wannan mataki din da irin wannan daukaka yace wa saqata wa ila wujuhi wujudihi tabi'i wa ya bi nafsi ya auka kan shi ɗabi'a shi ta dan adam to shine sai ka samu yana aikata laifi to kaga wannan ita ma hikima ce ta Allah madaukakin sarki dan haka istaula alaihi hukumun nafsi wa tabi wal hawa san zuciya da sa, sai ya rinjaye shi wa hadha al wujud al tabi'i qad nusibat fihi al shabab wal ashraq wa ursilat alaihi sayyadun yace irin wannan shine zaka ga akwai yan farauta da suke farautan bawa kaman shaidanu da sauransu fala budda an yaka a fi shabakatin min tilka shibab a idan masu farautan dabba suka yawaita ai dole dabban zai fada ɗaya daga cikinsu wa sharkan min tilka al ko tarko daga cikin wannan tarkunan wa hadha al huwa hijabun bainahu wa bain rabbi wannan shine shamaki tsakanin shi da Allah sai kaga yana aikata zinubai wanda kuma in ya koma yayi tunani ya kusanta da Allah sai ya yi nadama a kan wannan zunubin da ya aikata wa yaqwa al-muktaba wa yad'afu al-mani wa tashtaddu adh-dhulma wa tad'afu al-quwa yace fa anna lahu bil khalasi min tilka duk wanda ya samu sha irin wannan yanayi sai a zai kubuta daga irin wannan tarkuna yace fa idan ba babu zalika al-wujud at-tabi'i wa jala wa zala ƙatamuhu. wasirta bi rabbika zahiban an nafsika wa tabi'ika a lokacin da kuma wannan abin ya kau sai ka ga mutum ya koma ga Allah madaukakin sarki sai ya zama yana neman taimako ne ga Allah yanzu ba ga kanshi ba to muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu za mu dakata nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين